Ziyarar masu ruwa da sake 'yan asalin karamar hukumar Madagali da ke jihar Adama na zuwa biyo bayan sabbin matakan tsaro da kwamandan runduna ta soja ta 143 Lieutenant Colonel Chidi Inle Madin ya dauka wajen dakile hare-haren kunar bakin wake da na sari Kanoke na 'yan ta'addar Boko Haram da kuma kyautata dangantaka tsakanin sojoji da farar hula. In ji jagorar tawagar kwamishinan ma'aikatar albarkatun ruwa Julius Kadala wanda ya ce sun je ne domin jinjina wannan kokari da kuma ƙara wa rundunar kwarin gwiwa. musamman chairman naku ya zo ofis ya ce yana so a zo a gode ma wanda bawan allah da aka kawo yana ci gaba da aiki yana shigan daji an samu zaman lafiya saboda haka mun gode ma allah duk wannan abin da ya faru in allah ya yarda ba za mu sake ganinsa ba saboda haka wa'yansu 'yan uwanmu da suna cikin gari wa'yanda suna jin tsoro a gaya musu a dawo gida an sani dai ba inda ya fi gida komi gidanka gidanka ne kwamandan rundunar soja ta 143 da ke da sansanin ta Madagali Laftanan Colonel Chidi Ilemadin ya shaida wa tawagar cewa rufe kasuwar Madagali da a baya-baya ta yi fama da hare-haren 'yan kunar bakin wake ta wucin gadi ce. Some of you may be wondering um, the market is not open, it's intentional. The idea behind that is because we don't want what happened the last time to happen. It's not as if the market has been closed forever, but there are some measures we are putting in place before we open that market. Presently, we are, we are working with the local authorities. communities. There is nothing we do that they are not aware. We work with them, are in good terms with them, and everything they do and everything we are about to do, we let them know. With them, are in good terms with them, and everything they do and everything we are about to do, we let them know. Mun dauki waɗannan matakan ne domin gujewa abubuwan da suka faru a baya, kuma muna aiki kafada da kafada da shugabannin al'umma da muke aiki tare da su. Burinmu ne, maido da zaman lafiya, mu ga jama'a na gudanar da al'amuransu na kasuwanci da yau da kullum ba tare da tsoro ko fargaba gaba ba in ji kwamandan lokacin da yake bayanin sabbin dabarun fatattakar 'yan ta'adda na boko haram the people must be free people must live without fear people must go about their normal businesses without fear of anybody so and in order to do that we have observed that with experience if you sit down and wait for the terrorists you are in trouble but what you do is that it is better you go for them other than allowing them to come for you mun lura cewa za mu jefa kanmu cikin hatsari idan muka zauna muna jira sai sun kawo mana hari shi yasa ma muke fatattakar su a duk inda suke shugaban karamar hukumar madagali alhaji muhammad yusuf ya ba da karin haske kan ingantuwar lamuran tsaro wanda ya ce shi yasa ake samun karuwan yan gudun hijira da ke komawa muhallansu a yan kwanakin nan nasara kabba daya ba ya fi yana nan da ne kawai daya ya ce yana so zaman mutanen kasar madagali kalgama al'umma ya kaba da sojoji relationship yana so ya zama kaman yan wane babu magana murnawa ba magana cin mutunci ko ba ka ba kuma yayi operation guda biyu wanda ya samu nasara sosai wanda yanzu ina faɗa maka fiye da mutane dubu uku al'umma mu sun koma satin da ya wuce an samu nasara sosai na tambaye kakakin gwamnan jihar Adama Yohana Matayas me wannan ziyarar ke neman cimma kasancewar yau kasa da watanni biyu kenan da sabon kwamandan ya amshe shugabancin runduna ta 143 wannan kwamanda da ya sadaukar da ransa da kuma sojoji da sauran security forces da suke aiki da su ya abu mai kyau to babu abin da yake da kyau a rayuwar al'umma fiye da ka yaba mutum don ka kara masa kwarjinin abin da ya cancanta to shi yasa al'umman madagali gaba daya shi wannan kumanda a nuna masa goyon baya ga wannan al'umma na wannan local government yanzu dai babban matsalar da yankin madagali da ke jihar adamawan ke fama da ita ita ce ta rashin hanyoyin sadarwa ta wayoyin salula sakamakon lalata tashoshin sada sakonni da boko haram suka yi shau shekaru uku da suka shuɗe sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya